Tsoron kai daɗi a matsayinka na jigo a siyasar Najeriya menene tsarin da ka riga ka fitar da za ka ciyar da Najeriya gaba? To ai shirye-shiryen suna da yawa harkar ilimin ka ɗauka sai mu kwana muna bugawa ana. Amma dai kamar yadda aka sani mu dai muna son mu ga duk wani yaro da shekarar shiga makaranta ta shiga makaranta ta zamani kuma waɗanda suke da buƙatar tafiyar da harkoki wanda zai tafi sakandare ya je gaba tafi sakandare wanda zai tafi makarantun gaba da sakandare ya tafi gaba makarantu. Dukkanin wannan za a yi shi ne cikin tsarin da yake in Allah yarda babu wani ɗa da za a bar shi a ƙasa saboda babansa ko masu kula da shi ba su da halin da za su iya kai shi makaranta kuma za mu inganta harkar ilimi ya zama ilimin kwakwara wanda yake zai zamantowa yaran masu amfani harkar aikin yi za a baza koma duk wata hanyoyin da ya kamata a tabbatar da aikin yi ta gyara wuta nan ta lantarki ta gyara jirgin ƙasa ta tabbatar da cewar jiragen saman nan an yi abin da ya dace jirage su aiki akan lokaci jirgi zai tashi karfe ɗaya tashi karfe sai ka awa da aure ka gaba ko kusan a keke kake tafiya ka kusa inda za ka je dinin wani abubuwa ne wanda za a gyara su harkar ruwan sha harkar asibitoci harka ta ci gaba inda ake yi a duniya inda muka zazzaga a duniya muka ga muna yi ba abin zai hada shi a Najeriya ko ba abin sha'awa shine duk abin da muka yi a Kano mu taɓa cin bashi ko na sisin kwabo ba saboda haka akwai kuɗi a Najeriya kawai dai manajojin ne ake sa lalaci ba a zira ido kuma san zuciya ikan yi yawa duk wannan shi yasa kike jin labarin su bashin nan ana ta cewa da daga kasashe kasashen china kasashen turai suna ta dura mana bashi wanda ita ce bauta ta 'ya'yanmu da jikokinmu mai karɓar bashi in yaji sai shekara ashirin ko talatin za su mu biya in yi lissafi sai ga shi ya mutu amma jifa ya wuce kansa kenan ya faɗa kan kowa 'ya'yansu da jikokinsu ba komai ne ba barna a gwamnati abu ne wanda yake dole sai an taka masa birki don a samu kuɗaɗe za a jama'a aiki kowa ya amfana kowa ya zauna lafiya manoma su je gona 'yan kasuwa su je kasuwa ka kwanta a gidanka ka yi bacci ka farka lafiya ka fita ka je ka shiga harkokin ka duk wannan abubuwa ne wanda yake muna da isassun dukiya da kuɗi a najeriya za mu wannan ba tare da mun ciwo bashi ba kuma mu yi wannan abubuwa ba tare da an kyale mutane sun ta gayyara ba a cikin najeriya yanzu a taya kuke ganin za ku iya ratsa dungu da sako ku jawo ra'ayin mutane ga abubuwan da kuke tafa da su zuwa sannan za a zaɓi wata tara ne akwai lokaci da za a zaga a wayar da kan mutane amma aikin ma wayar da kan mutane ai takaitacce ne a gurin domin yanzu kowa mafita yake nema in kuka kyale wannan jama'iyu wannan layi za a ɗauka a abin sai dai ya fi haka lalacewa nan nake kira ga duk wani wanda yake neman takara cikin wata jama'iyya ko ta shugaban kasa ko ta gwamna ko ta menene ma to mutum ya nuna me yayi ko da yanzu an wuce lokacin da za a dauki gwaji a je a gwada ka gwaji ya isa haka ya kamata Najeriya ta bi sahun kauyenta na duniya wajen ci gaba wannan shi muke son mu kawo gyara mu kawo ci gaba mutane su samu rayuwa mai kyau a wannan kasa maganar kudu da arewa mu mun sani jam'iyyar APC misali zuwa ta shekara takwas bisa ga ka'ida da yarjejeniya da zamantakewa daga ba su da zaɓi illa su kai shugaban ƙasa kudu kuma rashin haka na tabbata ba zai taimaka jam'iyyar ba kuma ba zai taimaka wa ita kanta harkokin dimokuraɗiyyar ba haka kuma ita kanta pdp a ta nan saboda in kai lissafi za a ga an zo an yi kankan kan ƙarshen kuma shugaba da yi na kudu ne to da haka wannan bisa iya wani ɗan tunani amma dai apc ya zama wajibi mu a hange mu fadar siyasa da shawara a ce an kai shi kudu domin tabbatar da cewa an samu balance da fahimtar juna